أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى ملجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشد قوة ذو القادة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda shi yayi daidai da 18 ga watan bakwai shekara 2019 a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba a wannan layi na Hausarot a cikin wannan gari namu na Kaduna a daidai wannan lokaci inda muka saba gabatar da karatuttuka musamman idan wani abu ya taso wannan shine zama na goma ƙarƙashin silsila na karatu da muka sa masa suna mai fatawa na ƙasa ga baki ɗaya ko mai ɓanna na ƙasa ga baki ɗaya a wannan karan shi wato wannan mai ɓanna na ƙasa ga baki ɗaya ɗin ya ɗauko wata matsala kuma yau ne zan tabbatarwa da mutane wanda suke kallon mu ko suke saurare da wayannan abubuwan akwai inda yake zuwa ya ɗibo su kuma yanzu tun da duniya ce ta bincike ta zama gida ɗaya idan na faɗa maka in kana musu kafin mu tashi daga karatu sai kai ƙoƙari ka bincika don ka gaskata na ko ka ƙaryata ne wato shine Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi kenan ko wato Ahmad tsohon soja kenan a wannan karan ya ɗibo cewa maganan cewa na na Aisha annabi ya aure ta tana da shekara shida ko bakwai ya tare ita tana da shekara tara ƙarya abin mamaki mutumin da ya ce an rufe kofa ta tasihihi da ta da'ifi tun daga kan su ibn sala su albani su suwaye da za su zo su inganta su za'afa sai ga mulhidi zindiki ya zo ya ba hadisi ya inganta ya za'afa kuma ya karbi inganta wasu da za'afa wasu. wannan audio da ya yi ko bidiyo gabaki daya mintinansa baki ɗaya abinda ya ƙunsa da na bibiye shi tun daga farko wato minti wato goma sha hudu ne ina ganin da sakon arba'in da biyu a ciki na fitar da nuktodi kamar haka nukta ta farko ya yi magana cewa bai halatta ba saduwa da yarinya karama ko da ta kai shekara tara nukta ta biyu ya kawo ayar ya yatama hatta idza balagun nikaha nukta ta uku a ƙarƙashinta ya tattauna abin da ya shafi cewa bai halatta yi ma yaro aure ba ko yarinya sai sun balaga nukta ta wato uku Shi ne ya ƙoƙarin bambantawa tsakanin aure da taki sannan a ƙarƙashinta ya ce akwai shubaha da ake kafa hujja da ita wajen ya halatta a yi ma yara ƙanana aure ya ce ɗaya daga ƙur'ani ɗaya daga sunna ɗayan ce ta ƙur'ani za ku ji fassarar da ya yi sannan ta sunna za ku ji da ya da kuma amsar da za mu ba shi ƙarƙashin wato walla'i ya isna min al min nisa'ikum sannan nukta ta hudu a ƙarƙashin wannan duk malaman duniya da suka yi tafsiri ya nuna cewa abin da suka yi na tafsiri ba su san luga ba ba su ma iya tafsiri ba shi wannan da ko sunan littafi bai iya faɗa ba wai shi yake cewa wai ba a san luga ba ba san luga arabiya ba nukta ta biyar akwai maganan cewa da ya haram ne idan mutum ya auri yarinya karama ya sadu da ita nukta ta shida ya yi wata kalma ta isgiri yake cewa ina wa'inda suke yin kawa da hadisi wala muna kawa da hadisi kuma hadisin annabi ya isa mai kawa da shi sannan nukta ta bakwai in kuka ga za ku ga cewa da ya tashi ya ce wani malami ya yi bincike Allah ya saka masa da alheri ya ƙi faɗa sunan malam ne kuma zan faɗa muku waye wannan malam kafin mu shiga cikin karatu kun ga wannan da kuke ganinsa wannan yanzu da zan nuna wannan wannan an sha tashi ya ku kun ga wannan da kuke ganin sa wannan fa shine malamin da yake magana fa dan jarida ne yaje karatu a kasashen turawa irin makarantun nan ya dawo shi yasa yake faɗa sunansa sunansa Islam Buhari. tun da ya ɗauko magana ni na karanta ta kuma na san wanda ya ta wallahi kuma zan nuna muku nayi yi screenshot maganar da yake so ya kawo kuma ba ya ce zai saka binciken bai zo ya karantar to don faɗa maka shafin da ya ɗauko maganan kuma dillan da ya ce zai karanta ka ɗauko abin da ka gani cikin wancan shafin za ka ga ko dai ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu amma rubutun wannan mulhidin wannan zindikin zai karanta shine kuma yazo yake cewa wai wani malami yayi bincike Allah ya saka masa da alheri to wannan shine malam wannan da kuka ganshi wannan wannan shine malam wannan shine malam to akwai wasu bidiyoyi da zan zo kansa ai mu ba ma kwanmu sai da zakara sannan nukta ta gaba ya yi maganan abin da ya shafi a ƙarƙashin wannan da ya ƙi ambata sunan malamin amma ƙa'idarsa da ya manta cewa ba za a karɓi tasirihi da ta da'ifi ba tsakani da Allah inda duniya da gaskiya idan su al'allamatul albani da duniya ta yadda da cewa sun san ilimin hadisi take musu da kyakkyawan zato suna da tsoron Allah kace idan sun inganta ba za a karba ba yanzu wannan shi ya halatta inganta a karba amma tunda magana ce ta fada da sunnar annabi sai mai sai ya dauki wannan nukta ta takwas ya faɗi cewa mutane kawai karanta hadisai suke yi ba sa yin tunani nukta ta tara ya kawo maganan cewa hadisi a cikin bukhari da muslim da wasu gurare cewa inna um, um, inna ummatan ummiyatun la naqra'u wa la da wannan sai kafa hujja da cewa ai ba a ma san takamaiman shekarun na na Aisha nawa ba a wannan lokacin nukta ta karkashin wannan ta goma akwai abin da ya shafi hawa disu da suka faru tun kafin a hijira sannan nukta ta goma sha ɗaya ta yaya aka yi aka sani a tarihi annabi shekarun sanawa da sauran mutane ya aka yi abu kaza ya faru nukta ta sha biyu ya faɗi cewa babu wani mutum da ya ƙini da ya isa ya faɗa maka shekarun wani inda kafin hijira ne sannan nukta ta goma sha uku ya yi magana a kan wato hisham bin urwa sannan nukta ta goma sha ainihin wato hudu ya ce lokacin da ya intiƙali daga madina ya dawo kufa ba a karɓar hadisansa sannan nukta ta sha biyar ya ce suna gore ma Allah da Allah ya fito musu da malamai da suke tantance abubuwa to wannan zindikin su ne malaman da suke tantance abubuwa nukta ta sha shida yayin da ya zo za ku ji yana ƙoƙarin an mai tambaya sai ko ba kan maganin gila maganar rumawa kan wannan gabar ya halatta gare su su kasashen turawa yin amfani da ƙananan yara ta hanyar banza amma bai halatta ba a yi amfani da ƙananan yara ta hanyar mai ta hanyar aure sannan nukta ta sha bakwai wato ya yi magana a kan abin da ya shafi wato biya da yanayi duk wanda ya san yanayi na jaziratul arab saboda yanayi ne dabi'ar su tana da zafi to yanayin girman mutane idan suka taso ba daidai bane da irin bi'ar ma'ana sannan akwai nukta ta 18 yayi magana akan sunna sannan ya ce zai karanta wannan ba'asin, muna jiran shi kuma ran da zai fito da wannan ba'asi na wannan zindiki mulhidi ya karanta amma kamar yadda na faɗa ku bari mu ji shi ɗaya bayan ɗaya me ya faɗa ورجع للمراهق أما مستحبي للمراهق wanda bai kai ba na gaba ya yi ilashi to a haɗi ne ne wata amma a wani ba kwakwari da rafi misali ya yi a karamar wata ba da rufe ita ba ta mallaka ba ba a yi biya ta ke ta to ita wanka ba wani ne a kanta amma shi wani wata da wajibi amma wani ba ana nadartar da ana cewa mutum ne ya yi wanka nan mutum ya ɗan wanka a nan an yi da gaskiya shi hukunci ya yarda a aure ya yi da kafin ta balaga kuma a take ka da za ka biyu aure da ban taki da Allah ya aure yarinya a aura ma wani mata ana kira shi nika Allah ne kuma haƙi ana kiran shi ne ka shi ya halatta mutum ya tafi ya yi na karamar kamar yadda zo da tsari wani mai shi wato na shirin cikin muhtaba ta fasu da rasu da ƙara ba ne da ko ta da cikin muhtaba ne auzali har yau da kai wani ba su da cikin muhtaba wannan ana ba da misali ba shi ne misali ne wani ne da kuma mutum ya tafi ya yi na mata madara ba ya halatta kuma cutarwa ne don da mai ba su ne kuma hannu mai ba su na gudu. Na nuna ƙarama da ba da isa aljima'i da ita ba jima'i wurin ta azaba ne mutum fitar da ita ba ba ba mutum fitar da ita ba da yawanci shubu har ake zuwa da shi shubu a biyu ɗaya da shubu na ake ɗaya da sunna duk su ya manta cewa maganan at-tahlilu da at-tahrimu haqqun ne min huquqillahi ba haka bane lokacin da yace bai halatta ba ya kamata ya kawo nasi ne ba kawai magana zai ce bai halatta ba an gani saboda haka bari mu ji shubu hatta zuwa ana yin kuma Allah ya nuna mana akwai lokacin da ake aure wanda ne da ya hakkar da mu an ga Allah ya nuna nafsan mutane suna da shekarun da suka yi za a yi aure aure ka ko a kaje ta ya ba da kaga fi ya hada algasu wal samina a wajen an gani algasu da kuma asamina amma bari mu ƙara ji kan

da kun ji babu aure da nassin ƙur'ani kafin mai kafin hul mafarki wannan ta ɓangaren namiji kenan ko to ta ɓangaren matafa wanda ai nan ne dagar take nan ne rigimar take to yana da kyau ku kalli siyaki na ita wannan ayoyin ai ba aya ɗaya bace a suratul nisa'i bayan da ya kawo ya gama inna allaha kana alaikum raqiba sai ce wa atil yatama amwalahum ku ba marayu dukiyoyinsu wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira sai to in khiftum Allah tuqsitu fil yatama kun ga nan yatama ana nufin yan mata ne marayu ta Allah ya ta fankihu ma qabalakum min an-nisa'i masna وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى هل يضيتي وآتوا النساء صدقاتهن فإن نبن لكم عن شيء منهم نفسا فقلوه هنيئا سيتي ولا تؤتوا السفهاء كبكبا واواي أموالكم التي جعل الله لكم إياما وارزقوهم فيها وقسوهم وقولوا لهم أقوي آية تذوق دول ليك واواني duk girman shi Allah ya ce in akwai amanar dukiyarka dukiyarka a hannunka kakka bashi wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman warzuquhum fiha wa qusuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa sai yace wabtalul yatama to ku jarraba marayu anan wajen an ce musu yatama ne saboda i'tibaru ma kana amma yanzu in mutum ya riga ya balaga to yanzu ba maraya ba bane halin baya ne menene hikimar da yasa Allah ya ce ya yatama ku jarraba marayu hatta idza balagun nikah hatta idan sun isa aure lokacin da mutum ya balaga lokacin da ake tunanin hankali ya zo masa shi yasa Allah da ya matsa gaba sai ya ce fa in anastum minhum rushidan ko ya balaga sai kun ga akwai alama yana da shiri wanda idan an ba shi dukiya zai iya sarrafa ta ya tsare ta to a lokacin ne sai Allah ya ce fadfa'u ilaihim to ku dauki dukiyar ku ku ba su kenan ko da ya kai shekarun balaga idan an ba shi kuɗi zai lalata za a ba shi ba za a ba shi ba shi yasa ya ce wala ta kuluha israfan wa bidaran an yakbur kakku cinye dukiyar ta hanyar ɓanna da gaggawa kafin yaro ya taso ya girma wa man kana ganiyan fi wa man kana a kulu bil ma'ruf shi yasa wajen ba da dukiyar sai ce fa'ida da fa'atum ilaihim amwalahum fa'ashiru alaihim wa kafa billahi shahida wannan shine hikimar ta yanzu bari mu je mu ci gaba da jin mai malamai suka faɗa kun ga wannan almudawwana ne na malik bin anas al-asbahi al-madani ya rasu hijira 179 idan kuka lura gashinin nan cikin mudawwana ne ya sa al-yatimi ya mu. maraya yakan yi mafarki fa yabi wa yashtari aw yahabu aw yatasaddaqu aw yu'tiqu walam yu'nas minhu rushdu idan ba a hango shiriya daga wajen shi ba ƙala malikun sai malikun yake cewa gashi nan in kanat hasanat in kanat in kanat hasanat haluha fi baiti zawjiha wajaza amruha falam taqbi falan taqbil hatta mata abu fala shay'a laha wa in kanat bi hali safhin jaza laha jaza dhalika laha لأن مالكا قال الأب يجوز لابنه الكبير يا هلتا ga uba in ja imamin maliku ɗansa babba ya hana sa dukiya idan kana safihan in dai ɗan wawa ne ko da babba ne sahanun yake cewa ala ta baraka wata ala wa ta'ala ta ma hatta idan balagun nikaha sai kawo wannan sai yace wa bulugin nikahi bil ihtilami wal kaiwa aure da mafarki da haida sai ya yace faqad mana'ahum Allah min amwalihi Allah ya hana su cewa kasu ba su dukiyarsu ma al-ausiyai tare da waɗanda yayi wasiya ba'd al-bulughi illa bir-rushd koda sun balaga sai sun samu wa shirya. ko sun balaga tun da magana ce ake ta ta dukiya an gane ko sun balaga ba za a ainihin wato ba su wato dukiyar ba sai idan an hango cewa akwai shirya tattare da su sai yake cewa wa inna ma al-awsiya bi sababi al-aba'i wa inda aka bar wasiya sun shigo nan ne saboda alaƙar su da iyayensu ibn wahabin yake cewa qala ibn abbas innahu yatimu ba'd al-bulugh har yanzu ko yaro ya zama baligi yana nan a matsayin maraya idan kana safiha in ya zama wawa ne ana ganewa to matafi idan kuka lura da wasu ayoyin ƙur'ani suna nuna wannan ayar alaƙarta da raguwar ayoyi suna magana ne da hikiman a ambaci cewa hatta idan balagun nikaha don lokacin a tabbatar suna da hankali ne sannan a ɗauki dukiyarsu a basu ba wai alaƙar auren da cewa ƙanana bane ko ba ƙanana bane. ne gashi abu ƙara Allah ya faɗa mana ya ce fi duniya wal akhira sai ce wa yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khair sai ce wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida min al muslim Allah ya san in kun ta kuɗa dukiyarku da tasu to Allah ya san wanda yake maballaci ne da mai gyara walau sha Allahu la'anatakum inna Allah azizun hakim da haka da ya tsallake wannan ayar ya tafi gaba sai ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim wasu yasu launa sa'ira ya tafi suratul an'am ya ce wala ta ƙarabu malin ya ce illa billati hiya a hatta ya a da haka malamai suka ce kar a bashi dukiyar hatta ya baluga a shidda shine har sai lokaci yayi ya isa aure lokacin ake tsammanin yayi hankali sannan a ɗauki dukiyarsa a yi mai a bashi haka Allah ya ƙara maimaita a suratul isra'i yace wala taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda yanzu wannan mun ji maganganun da wato malamai suka faɗa da kuma maganganun da shi al-Imam Maliku al-Imam Maliku ya ƙara tafiya cikin mudawwana a ciki dai ba ita bace babban littafin da fatoyin shi suke ciki yake cewa musalahatul abi al-ibnihi as-saghir yin sulhu tsakanin uba da ɗansa ƙarami sai ce ƙada bulul al ibn ya kawo doguwar magana wacce ta shafi wata tambaya da aka yi ya qultu yace ya jariyata in a abuha me kake gani idan aka samu yarinya babanta ya aurar da ta walam Ba ta fara yin al'ada ba wa misluha ma'u kuma kwatankwacin irin wannan yarinya ana saduwa da ita fajama'aha zawjuha sai mijinta ya sadu da ita sun salaha al zauja zawja ala an tarudda sadaqaha liz-zawji ayakunu zalika ja'idan ala al-jariyati amla fi qawli maliki. shin wannan ya halatta ko bai halatta ba akan maganan maliku sai ibn al-qasim yace sami'tu malikan ya ƙulu binti as na ji maliku yana faɗa akan yarinya ƙarama allati lam tahid wa qad dakala biha zawjuha alhali mijinta ya yi ya sadu da ita cewa inna li abiha an yuzawwijaha kama yuzawwiju ibnatahu albikra babanta yana da iko ya aurar da ita tana ƙarama kamar yadda yake da iko ya aurar da babba kuma idan an aure ta ana saduwa da ita sai ce fa mas'alatuka fil abi in salaha anha zawjaha wa lam tahi وهي بنت صغيرة بعد إن ذلك جائز عليها وإن كانت قد جمعت haka al'imamu maluku ya faɗa to wannan ita ce maganar da ya faɗa ta yanzu bari ku gani don ku gane cewa mutumin nan ɗan cuwa-cuwa ne na karatu wannan ba raddul azhani ba ne na mala bakar gumi da ya kawo wannan ayar wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha sai yace qabla bulugi fi dinihim wa tasarrufihim fi amwalihim gabanin su yi su balaga a addinin su da kuma yadda yake suke tasarrufin dukiya ai saru ahlan lahu bil ihtilami aw sunni sun cancanci su sarrafa dukiyar ta hanyar sun fara mafarki ko sun balaga ta hanyar shekaru sai ce hoske kimalu shine asharata sana inda maliki a wajen maliku yaro ya shekara namiji balaga shekara nawa shekara goma sha biyar sai ya ce au samani ashara inda gairihi ko shekara goma sha takwas a wajen wani wanda ba maliku ba to ku jira ku gani a nan wajen za ku ga ya dogi cewa maganan balagar mutum shekara goma sha nawa sha takwas ba shekara sha biyar ba kenan a nan wajen shi kanshi ya saba ma fahimta tawa ta maliku to bari ku mu ci gaba da jin abin da malam yake cewa sai ce fa in anastum ay alimtum absartum minhum rushdan salahan fi dinihim wa malihim idan kuka hango sun gyaru a addini da za su iya sarrafa dukiyarsu fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyuhal awliya har inda malan ya kawo ya ci gaba da magana akan wannan matsalar to haka bari mu ci gaba da jinsa ku ji abin da yake faɗa a nan wajen نقل عن مثلا مسجد عكس فتح راوياتي مثل من المسجد من مساجد ومن الكفر فعقيدتهن كم؟ ثلاثة عشر وما إن لم يفر وأولاة الأحوال أجرهن أن يضعن حملهن والآية وما يئسن من المحيض من نسائكم لقد ثم عرفتنا وإن تسوق إليك أو ما زجحيت ميزة وصحبة مشينة جدا مسلم لا تتمسك مسلم ذات السن نعم للخوف بعد بعد ذي يكون قائد او لا داخل بعد ما تكون مشكلة لو عيد السواد حقك ذات اليوم ما أكيد ديني وقوة لو ما تدينك والله إن النخل تأكلوه مفسر ولا قولا والله حكم لما وعند لم نحب لم نحب وعند بطيحين ما ولا بطارحين ما وتذكر فإنها وضعت عبد من عبد سنة حصل ليه ليه والذي لا يحل حتى تكي حصل Allah bai ce wallahi la ya hudura wallahi zan na hudura ba mu wani kudai al-maridu lam ya'kul wala la shaka ne da za shi ba yana shi amma ne da sura al-maridu la ya'kul akwai wani wani baya shi saboda haka in kan wani kita kana da mara lafiya sai ce maka al-maridu lam ya'kul eh bai ta ji ba kenan zai ci gaba ko amma zai tattace maka alwali da ya akul akwai matsala baya zuwa ne sai da sai mutuwa lam da la'a to wanda wannan ilan ya fi min sai ku ba ka daga wata ku ba min zakar wa rusa ba zakar wa rusa shi ne namiji da mace annisa a mace rauni nisa'ukum harsun lakum ta'tu hasakum anna ce to ku kola ba mata yanzu akwai wasu mata suna da ciwon zuci a yanzu to kafin mu tafi kun ji abin da ya kwaba tsakanin la da lam duk ɗalibin da ya karatun na hau ya sallam harfu na fiyin ne wa jazmi wa ƙalbi mai ma'anan na fiye korewa ko mai ma'anan ƙalbi juyar da ma'anan fi'ili mudari'i ita koma tamadi yanzu wannan fassara tashi idan muka ɗauke ta ya ce lam idan an faɗe ta kun ji ma'anar da ya bata ko ya ce mai mai faɗa yanzu akan lam bari mu dawo da shi ku ji amma zai kusa yake maka almari ba ya akul a kan kawon gida yana da fara lafiya ya ce maka المريض لم يحكم مرض والله لا يحل haka suke yi fasara shi Allah bai ce wallahi la yahillu wallahi lam yahil wala ba mu wani kullum a turare ido ya akul wannan lafiyar nan ne zai ba da kima yana a amma ne da kima al-mari ido na ya a kuma wani wani baya ce kuma da ka ɗayan kawon likita da wani lafiya sai su raka al-mari ido na ya akul eh mai ta fi zai gaba ko amma zai su ta yi da maka al-mari to kaga yanzu wannan fassara tashi idan muka ɗauki lamiyar zai jiwa lamiyar wajen fassarar abinda za ta bayar da ma'ana Allah bai haihu ba yanzu amma akwai wannan gaba zai haihu kuna gane fassara amma a wajen fassara ya muke haihu fassarawa ai ilin walada ba ya haihu ba yalidu yana mai yana haihuwa a fassararsa ta mudari amma da lam ta shigo a wajen fassara sai a ce bai haihu ba shi ne ka'idan. idan ka ce duk da lamta shiga za ka yi masa fassara ta ma'anasta ta mudari'i to ma'anar da zai bayar lamyali Allah baya haihuwa wa lamyulat ba a haifarsa a wannan muguwa fassara tashi abinda zai bayar na ma'ana shine Allah bai haihu ba yanzu akwai ayyuwan nan gaba zai haihu kaga lokacin da yake ce mu wasu jahilai ba a san ba kuma shine jahilin shine bai san ba dan ba wanda bai san cewa lam harfu fayin wa jazmin wa qalbin bane wannan shi ne abinda muke so mutane su su lura da shi bari mu ci gaba da ya akwai matsala ba ya zuwa ne shi sai ne da kuma kuwa la da la aka ba to wanda wannan ilan ya hin min misali ku ba ka ce da na kan ku ba min zakar wannan ba zakar wannan shi ne da miji da mace an nisa a mace launi nisa'u muhammad lahu fa'atu hasabu anna Allah shaidu to ko lawa mata yanzu a kuma su mata suna da ciwon kwanci a malaria matsafi ba ni za su, lokacin haila amma haila bai zuwa mata don dalilai daban-daban daban mace ta da haila ko ta na yi ba amma haila zai zuwa mata don dalilai daban-daban daban to irin wannan mace in nan da take ta inda ta fara nawa ko wata nawa wata uku idan ce nan ya haɗu da bayan da masu yau kaga ƙarya yake ba haka bane wannan fa daura ce kwanan nan muka yi wa mata a malali bayan sallah akan wannan akan abin da ya shafi idda wannan mun yi ta muzakkira ce mai shafi ashirin da suka tashi malamin da muka ciro muzakkirin a littafin sa a cikin ar-rawdatul mutanazzi ya kawo ka saka shan mata masu idda gida bakwai kun ga na farko akwai mace mai ciki ita iddata shine idan ta haife abinda ke cikinta ta gama idda na biyu akwai matar da mijinta ya mutu ita iddarta shine in bata kasance tana da ciki ba to za ta yi wata hudu da kwana goma shine ya tarabbas na bi an yin na arba'ata ashurin wa ashara na uku akwai matar da mijinta sakinta ya yi ba mutuwa ta yi ba ba mutuwa ya ba to wannan ita ce matar da za ta yi jini uku shine salasata quru na hudu allati lam tahi akwai wacce ba ta yin al'ada ko dai saboda shekaru sun mata yawa ko saboda ƙarancin shekarun to wannan shine fa ha salasata ashurin iddata wata nawa matar da tana yin al'ada ɗayan biyu ne akwai wacce tana jinin al'ada jinin zai ɗauke mata wata ta san dalilin zai sa ya ɗauke wata bata sani ba sai malamai suka ce man tafa a haiduha wa lam ta'lam sababahu duk wacce take jinin al'ada ya dauke mata ta san dalilin da yasa jinin ya dauke ba Ta ta'attaddu bi sanatin in kanat hurra to za ta yi idda shekara ɗaya tana jinin al'ada jinin sai ya dauke dai na amma amma ta san me ya faru ba jinin ya dauke to za ta yi idda shekara nawa shekara ɗaya amma idan tana jinin al'ada ta san wani sababi ne ya faru jinin ya dauke to za ta jira har sai jinin ya dawo sannan ta ci gaba da yin al'ada wannan fa shine fa sai ya dauko wannan da wannan sai ya mutsa gaba ki da bari mu ƙara sabi ba wai da ba ku haihuwa amma ya ta dama ba ku ba dan ta ba in ka tabbata da wannan shi ba mai kiwo a jiya to saboda ka san hawasa a ta jiya saki ya ta kafin mabalaga hawa to ba nasi muke neman alaga ta malam ko kuwa tunda ya ce haram ko kuwa nasi bari mu ci gaba da jeji to kaga ya ce wai ƙur'ani ya ce akwai inda ake takin sai sun ne a can wajen akwai inda ƙur'ani ya yi maganan taki ana maganan akan abin da ya shafi mai kuɗi ne to da aka gama ma sai malam bubakar gumi ya faɗa ya ce fa'iza da dafa'tum ilaihim amwalahum ai ilal yatama in za ku ba su dukiyoyinsu amwalahum fa ashidu alaihim annahum tasallamuha wa bari'tum li'alla yaqa yaqa ikhtilafun ku miƙa musu dukiyan saboda kada sabani ya faru fatarji'u ila al-bayyina sai ku dawo daga baya sai ka nemo shaida cewa aina ba na dukiyarsa sai ya ce wa hada amru irshadi wannan umarnin da Allah ya yi a nan wajen ya ce wa butalul yatama malam ya ce umarni ne na shirirawa lawuzi ba umarni ba ne na wajibi ana fahimta yanzu shi kuma ya ce haram mu ma ɗauka cewa wa butalul yatama hatta idza balagu min an nikaha umarnin ake nufi shi ake nufi to malam ya ce umarni ne na shirewa ba umarni ba ne na wajibi abinda malam ya faɗa cikin raddul azhar kenan fa

ina masu rataya hadisai suna kawa da su ga munan wallahi yawa ga munan ku bari ku ji Allah ya san haka ya kaya ina ina masu rataya hadisai suna kawa da su akwai dawa ana mani Allah ya san haka to wannan bawan Allah da kuke ji yana faɗa shi akwai wani bawan Allah malami ku nemo cajar wannan abun mana ku sata a caji tunda kuka tana kukan nan wannan zindikin ne da na nuna wannan mulhidin za ku gan shi yanzu kuma zan nuna muku hatta abin da yake so ya kawo bari ku ji ya tsaya ya tuba ya fi saka hadisai gaba daya ya yi ba'azi Allah ya ba yi ba zuwa karanta shi a nan ku gani kuma a buga shi a gari abin da ba'azi ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Aisha shekaranta kusan shekara goma sha bakwai ba tsara ba kamar yanzu ya zo a cikin ruwa ya kan ba. Nan da ta kuna ji to bari ku gani wannan mulhidin wannan zindikin shine malamin da yake magana gashi nan wani dan misira ne sunansa Islam buhari wanda ya je kasashen turai ya karatu أعوذ بالله السميع العليم من gashi nan shi wannan إذا تمت بدون رضا من طرف فهو اغتصاب كامل والأطفال لا عقل لهم عشان يبقى فيه رضا أو عدم رضا فهو تبنية علمية قانونية لاغتصاب أطفال خلينا نقول هنا احنا مسؤول طريقة التربية بتقول إيه؟ لي هذا الزواج أنا برضه الزواج مبني نسمع السؤال الأول منه to malamin da kuka ji yana faɗa kun ga wannan zindikin Shi ne malamin fa da ya ce wani malami wani bawan Allah ya yi bincike Allah ya saka masa da alheri za a zo sai ya ƙi sunan to wannan da kuka gani wannan wannan shi ne malamin shi ne zindiƙin to bari nuna muku wani abu ku gani cikin abubuwan da shi wannan mutumin ya abin nan yanzu idan kuka lura bari fito da girmansa ku gani ana gani ana gani kun gani da ya gama bahasin gashinin nan alkulasa kulasar bahasin da shi wannan zindiƙin yayi anna ta aisha ta ar-rasul bi umm shekara nawa sana ala taqdir as-sahih wa laysa ba shekara nawa ba to kun ga wannan rubutun mulhidin ya dauko kuna ganewa in kuma kana so ka karyata ni ko ka gasgata ni to sai ka duba wannan safar tashi inda ya ɗauko inda za ka iya shiga kuma na faɗa maka ga sunansa ana ganin wajen kun wannan ita ce safaharsa al-yawm za ku ga ar-ra'isiyya Islam Buhairi kun ga sunan sana ana gani gashi nan Islam Buhairi kun ga sunan sana da haka yanzu wannan unwanin hal tazawwaja nabi Muhammad Aisha wa hiya sagira da ka sa a wayarka kai tafin yanzu zai kai ka zuwa ga shafin shi zaka gani wannan to hatta maganan urwa da ku za ku ji yayi nan gaba wannan zindikin wannan dan misran wannan mulhidin da maganganunsa ya dogara wajen yi ta yaya za a yi in banda najeriya muna da matsala mutum ya je dinga ɗakko abubuwa na makiya allah mulhidai ya zo kan kujeran malam bubakar gumi da ya ta ake karantar da mutane addini ko mutane saboda suna gudun zagi kowa ya ja bakinsa ya shiru jiya-jiyan nan suka je suka ɗakko wani wasu suka ɗauko wani audio na malam bakar gumi ya zo kan wata magana kan maganan cewa an ma annabi sihiri ko ba a mai ba malam bukar gumi ya faɗi wata magana ina ganin jiya kun ga odiyan yana ta yawo ai na bada amsa a kan shi a yau da safa a cikin minti goma sha hudu na bada amsa a kan shi na ce na farko da'awar sunna ba ta gina akan bin mutane ba akan dalili ta gina idan malam bubakar gumi ya faɗi magana in yana da dalili mu bi shi in bai da dalili mu aje mai magana shi da mu ba bayan shi bane bayan Allah ne wannan shine abu na farko na biyu na kawo tafsirai guda goma sha ɗaya shehu abdullahi gwandi yana ciki hatta shehu ibrahim yasi yana ciki tabari yana ciki usaimin yana ciki ibn kasir yana ciki al-imam qurtubi yana ciki imam Suɗi yana ciki duka sun tabbatar da matsalar da shi malam bubakar gume in karanta ce na rantsi da Allah babu yadda za a yi a wajen Allah ya zama waɗannan mutanen suna kan daidai malam bubakar gume shi kaɗai yana kan suna kan kuskure shi yana kan daidai dole yanzu dalili za mu duba saboda na fahimci yanzu ana so ne idan malam ya yi magana alizm ta mana ita kamar ta fito daga bakin annabi dole ka sallama mata a ina ayin mutum daya daya da muke mai wannan biye shine annabi Muhammad shi kaɗai ne ya zama lazum duk abin da ya fito daga wajen shi makarba an gane to wannan shine malamin da kuka ji yana maganin cewa an yi bincike wani malami Allah ya saka masa da alheri bari mu sake dawo da shi kudi abin da yake faɗa هل ازاي نسمع كده ولا تسمع؟ هنا شريقة وحاجات صعبة جميلة عشان idan kuka lura za ku ga can a can sama unwan shine an sinni zuwa da sayyidata Aisha waqti sabil aula wannan halka ya gabatar akan wannan kakka daukawa wani malami ne mai karatu a'a ba wani malami ba ne mai karatu wani dan jarida ne shi ma zindiki ya je waɗannan maganganun sai ya je ya faso sai ya zo yake zuwa ya baje a kujeran sai ka ɗauka cewa ko ilimi ne a dama wannan sifikan ne za a sa shari'a an gane to bari mu tafi abu na gaba akan wannan matsala din cikin maganganun da ya fara dan naga akwai ma bidiyon da na gani kun ga wannan nan halka ce shi wannan jindikin ya gabatar ورعيه النبي خطأ البخاري في أصل sunan wannan halkar da ya ita kuma shine khilafatul mazahib al-arba allazi wasalat ila al-ulf damawiyya da mazhabobin malaman nan guda hudu suka kawo wanda ya kai zuwa ga kashe-kashe da zubar da jini ya halka akan wannan a daidai lokacin da ya dauko wannan ya hujja da shi ba yana ta kalilanci da wata mazhaba ba to shi wannan zindikin kuma ya halka akan cewa wayannan mazhabobin guda hudu taimakawa suke wajen haifar da ɓanna a dauran ƙasa ba gyara ga addini ba don har sai da aka zubar da jini saboda su wannan halka ce ya gabatar akan wannan sannan akwai inda na gani da rikici ya kai rikici da daga ta kai daga akan abubuwan da yake kawowa Thank you. to nan lokacin da ya faɗi wasu maganganu ne aka kai shi kotu ya ji ya kira ruwa ya yi wasu maganganun aka kai shi kotu an gane to wannan mulhidin zindikin da aka kai shi kotu saboda wasu maganganu da ya yi batanci ga addini shi ne wannan zai je ɗauko maganganun shi sai zai kawo mana cikin addinin musulunci bari mu tafi gaba ta gaba kuma in ya isa ya fito ya faɗi sunan malamin ba ya ce wani malami ba ya za ka kawo malami majahuli ba san ki ba kawai ka ce wani malami ya yi bincike Allah ya saka masa da alheri bari ku ƙara jin magana da ya faɗa cewa wani malami ya yi bincike da aka ɗauka ta yi amma mutahar wani kuma da farko da zafi da da da da da da ba a cikin wannan ya kai ne aka da shi kai da ne kaiwa su ta sabbin ayoyi da hadisan mu kuma ya sallar ya shi da والله صلى الله عليه وسلم لا تأتيك أو يشترك وإن لم تهمها إن كنت لم تهمك فمنجوما عليها سوى لك فرح لك أتأتيها إن يكاد فلك حرام سو ما هو ذا وأنا جاء كل من اكتفاته ليسوا ملكا بس فلان في أرويته عائشة رضي الله عنها والله صلى الله عليه وسلم لا تأتيك أو يشترك وإن شكرا لا kowa ne kowa ina ina masu ba ta yana sai zuwa kawai akwai bawa Allah ma ne Allah ya sa baka ya tsaya ya tuba ya fitar da hantar gaba daya ya yi ma'azi Allah ya bada yi faruwa kan fashin Allah ko gani kuma abu da ta gani abin da ba su ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga au dakala ya Aisha shekararsa kusan shekara goma sha bakwai ba tsara ba kamar yadda ya zo a cikin riwaya ta tsari ba sai da sa zaruna ne da ba ta tsayawa su tadabburin ayoyi da hadisan amma ana duk da ni da zakarar tare da ni da fito ko ba da yanzu na tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummatul ummiyyah wala di to ko a misal da ya magana ai ya gane kurin shi ya gane cewa bai karatu ba an gane to bari mu tafi ta gaba ta gaba yanzu dai ina so mutane su fahimci yadda matsalar nan take saboda wasu kawai suna kallon ni ban da gemu ne fari shi yana da gemu fari don mai yara a tiya za a yi mai gemu fari wai kaman wane yana mai rashin kunya waya rashin kunya ne ka taɓa sunan annabi duk girman ka ai baka da girma ai ina kake da shi to yanzu dai wannan shine malamin da kuka ji yana magana wani bawan Allah yayi bincike kuma babu wanda ya isa ya musa kai da ganin shi ka san shi wancan da aka ce shi ne malamin da ya bincike kana ganin shi kasan ɗan iska ne bai da mutunci da ganin shi to wannan maganar da ya faɗa yake cewa mutane na karatu ba sa tadabburi ba sa tunani to ban san waye ba baya tadabburi ya ainihin wato tunani ba Allah ya shiryar da mu bari mu tafi gaba ta gaba a ƙarƙashin wannan maganar da ya faɗa ƙarƙashin wannan matsalar wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in yarsabtum ga ayan nan ita ce ta hudu a cikin suratul nisa'i as-sugura kenan Allah da ya tashi sai ya ce wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in yarsabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna to matafi wannan maganar nasu in kawo tafsirin amma al-imam at-tabari shine yayi ta da ya kawo sai ya ce wa kazalika iddadul la'i lam yahidna min aljawari jawari lis iddar mata saboda karancin shekarunsu idza tsallaqahunna azwajuhunna ba'da ad-dukhuli idan mazajen su suka yi mai suka sake su bayan sun sadu da shi sun sadu da su sai ce wa binahu alladhi qulna fi zalika qala ahlut tawil sai ka koma cikin tafsirin tsabari sai ka ga mai malaman tafsiri suka faɗa sannan a ƙarƙashin wannan mu tafi cikin wato littafin wannan ahkamul qur'an na ibn al-arabi da yazo kan wannan matsalar kun san shi al-maliki ma ake cewa yace mas'alatun wa qawluhu ta'ala qawluhu ta'ala wallahi lam yahid al-mas'alatu ath-thalithatu qawluhu ta'ala wallahi lam yahid ya'ani astiga as shine yarinya karama wa iddatuha aidan bil ashhuri yace iddata da watanni take yi لتعذر الاقراء فيها عاده sau da galibi ƙananan yara in ba su balaga ba yace da wuya ka samu suna jinin al'ada sai yace wal ahkamu inna ma ajrahu Allah ala al ajrahu Allah ala al adati yace su kuma hukunci hukunci Allah yana gudanar da su ne akan al'adar mutane da haka sai yace al'ada da watanni fa idza ra'at ad-dama fi zamanihi timalihi inda nisai intaqalat ila ad-dami li wujud al-asli laka idan lokaci yayi ta fara jiniyanta sai ta tirantu daga wannan sai ta koma zuwa ga asali fa idza wujida al-asl lam yabqa lil-badl hukmun in an samu asali babu kuma musanyi a maimakon asalin da al-imam ibn al-arabi ya gama sai ce mas'alatu lil mar'i an yunkiha waladahu astigar mutum yana da dama ya aurar da 'ya'yan shi kanana sai ya ce Dalilin ala anna lil mar'i an yunkiha waladahu astigar li ta'ala ja'ala iddata man lam yuhit min an-nisa'i thalathata ashhur Allah ya sanya iddar mata waɗanda ba sa yin al'ada saboda karancin shekarunsu wata uku wala takuna alaiha iddatun illa an yakuna laha nikahun yace kuma ba yadda za a yi kaga ana maganan iddar mace sai idan tana da aure ne ko kuwa yarinyar da ba daura me me hada ta da idda sai ce fadalla zalika alal ghardi wa huwa badi'un fi fannihi wannan maganan al-imam shi ibn al-arabi kenan to matafi maganar sa ta gaba da ya faɗa yake cewa wannan bari ku ji matsala ta gaba da ya tattauna daga cikin dalilansa cewa wannan matsalar ba ta faru ba mu al'umma ta mummina ba ma rubutu ba ma alfahari إنا أمة أمية ما لك الإنسان أما أن جزء من الذكر عليك أن يكون قوة بالعلم نفع عمل صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نعصوه مو الأمة أمية ما مع الوجود وما a cikin wannan yanayi ne ake ana nufin dukan su baki ɗaya ba mai karatu da rubutu ko ko a'a waɗanda ba sa karatu da rubutu ne suka fi yawa me yake nufi to za mu zo mu ba da amsa a kai shi sau da ai na san dinnan galibi an yi kulliya idan kana karatun adab kuma za ka ji an ce tun a jahiliya akwai waƙoƙi mu'allaqatu da ake idan ba a karatu ba a rubutu ina aka samu waƙoƙin da ake zuwa a rubuta a jikin kaba ana musabaka da su kuna fahimta to bari mu je za mu ba shi amsa akan wannan eh, a kuma ba wanda da ta ba wanda da bayan ne ma aka fara da ba wanda ya san ranar da aka haifi annabi tsakani da Allah an sani ko ba sani an san an haifi annabi ranar litinin sannan an san an haifi annabi a cikin watan rabi'un al amma nawa ga wata ne a cikin watan shine ba a ba a ba ba a sani ba na sha faɗa a wuraren karatu wanda suke bibiyar karatu mu na ce na daga cikin dalilin da ya yasa Allah ya aiko annabi farko cikin larabawa na farko mutane ne da suke da karamci balarabe tun kafin Allah ya aiko annabi idan kai zo kai bako ne zai kwana uku yana ciyar da kai ba zai tambaye ka ina ka fito ba ina za ka sai ranar na hudu ne tambaye ka wai daga ina kake wannan ya sa kuka ga da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama muhajir suka ansaru suka karbi muhajir karba ta ban mamaki a Madina har da shaida Qur'ani Allah ya ce wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilayhim biyu. mutane ne wanda suke da yaƙi a kan abin da bai taka kara ya karya ba shi yasa da annabi ya zo suka ba shi gudunmawa ta ban mamaki wajen ya isar da addinin Allah na uku suna da abin da ake ce masa kuwatun zakira kwakwalwa mai ƙarfi wajen riƙe abu da haka za ka ga kuma ka lura ka gani ko a makaranta ne galibi wanda yake yana da kwakwalwa da an faɗa abu yake riƙe ba ka yake damuwa da tsaye ta rubutuwa ba ka ba ne to tunda suna da kwakwalwa ta rike abu to galibi sukan riƙe waƙi abu ne ya faru da wata waƙi'a ba da date da kwanan wata ba abin ya faru suna yin wannan kamar yadda yanzu galibi za ka samu iyayenmu na baya a nan ƙasar mace za ta haife ka shekarar ka arba'in da wani abu ba za ta faɗa maka kwanan wata da date lokacin da aka haifi ka ba amma ta san shekarar da watar saboda tun ta kalli sa'o'inka da kuma wata a za ta ce ai lokacin wane mai hula karfe kaza a daidai lokacin da wani abu ya faru a daidai lokacin ai kaza ya kaza a daidai lokacin na haife ka ta rike shekaran da watan amma date nawa ga wata wannan bai gabanta sannan yana daga ciki ba a farawa annabi ƙarya ba sai lokacin da waɗanda ba laraba ba suka fara yawan addinin musulunci to bari ku ga ga hadisin nan al-imam al-bukhari ya kawo shi babu qaulin nabi la naktubu wa la nahsub ba ma yin rubutu sannan ba ma yin lissafi ibnu umar radiyallahu anhu ma yake cewa annabi ya ce inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu ba ma rubutu ba ma hisabi sai ce ash-shahru hakaza wa hakaza ya ani ishirina marra yana nufin wata ashirin da nawa da tara wa marratan 30 wani lokaci talatin. to kun ga ga abinda malamai suka faɗa Mai ake nufi da inna ummatun ummiyatu shine ummatun jama'atul arab mu jama'a ce ta larabawa ummiyatun la taqra'u wa la taktubu ba ta karatu ba ta rubutu nisbatun ila al-umm ay al-hala allati waladatna alaiha al-ummahatu halin da iyayenmu suka haife mu a wannan lokacin ba ma karatu ba ma me ba ma rubutu la naktubu qalilun fina man yaktubu kadan ne a cikin mu waɗanda suke yin rubutu tunda in ba ku manta ba a cikin kitabu bada'il wahayi lokacin da aka fara wa annabi wahayin farko sanda ya je gida wajen nana Khadija yace zambilu ne ba ta dauke shi ta tafi da shi wajen warqata bin Nufal ba ai a tan an ce wa kana yaktubu alkitab alibraniyyah bil injil fa yaktubu ma sha Allah an yaktuba yana rubutuwar akobe yana kenan kasancewar dan an samu wasu ba sa rubutu su suka fi yawa wannan bai yiwa wani ya kore kwata-kwata ce ba sa ne ba sa yin rubutu sannan wala na hasu mai ma'anan wala na hasu shi ne na na rufin hisabar da zu ba san lissafi na taurari ba wata tsiri ha da kuma tafiyarta da aka fallam nu fi mawaƙici ibadatina ma ya hata ila ma'arifatul hisabu wala kitaba da aka ba mu kallafa ma kanmu sai mun san wajen abin da ya shafi ibadunsu da suke a wannan lokacin na jahiliya ba yaushe za a yi kaza ga watan kaza ba su kallafa ma kansu wannan ba mu kuma idan muka lura da kalmar ummi Allah ta'ala ya kawo ta cikin suratul baqara ya ce wa minhum ummiyuna yahudawa kenan la ya'lamuna alkitaba illa amani wa inhum illa yabunnun sannan yazo yace fa in ja'uka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina a kun ga utul kitaba wal ummiyina sannan yace wa min ahalin alkitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين suwa suke nufi mutanen da ba larabawa ba a lokacin da ba yahuda ba su ne ummi a wajensu da haka yana daga cikin siffar da Allah ya siffanta annabi ya ce allazi ne ya tabi unar rasulan nabiya al'ummi wanda bai je wajen kowa ya koyo karatu da rubutu ba sannan har ya je inda ya ce qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu fa aminu billahi wa rasulihi an-nabi al-ummi sannan yace huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan shine wanda ya aiko a cikin ummi jama'ar da bata damu da karatu ba ko rubutu amma akwai yan kadan a cikin su masu ne masu to mu dawo mukalla za mu ji cewa yana faɗa cewa ba wanda ya san haƙiƙanin kaza suka karanta shawara aka yi tsaya aka hijira domin hijira ita ce mafi babban al'amari da ya shafi musulmai barin ƙarya zuwa gaskiya alfafa mafukat ba ranar kamar yadda da suna ba ya magana na kun ga yanzu idan aka ɗauki formularsa duk wani tarihi da aka sani na wani mutum a musulunci in dai ba bayan hijira ba ne to shi kanshi annabin fa tarihi ya samu matsala saboda me saboda dalili na farko abu na farko kamar haka shine abu ne sananne cewa ko da Allah ya aiko annabi yana da shekara arba'in. ba haka ba ne? ya haka ya ka gane shekara arba'in Allah ya aiko shi ga nan gaba za a ce to shi ma an gano maganan ma an aiko annabi da shekara arba'in rudu ne ba wanda ya santa na farko shine duk malamai sun yadda sun kiyaye za mu iya tuna cewa hadisa ta giwa ta faru ta abraham a wannan ɗan tsakanin da wannan abin ya faru zaren ai ba ne fa aka haifi annabi ko kenan kaga suna iya kiyaye shekarar da abin ya faru ko da ba su kiyaye kwanan watan da abin ya faru ba abu na gaba a ƙarƙashin wannan idan ba yadda za a yi a sani ta yaya aka san cewa mahaifin annabi ya mutu annabi yana ciki ya aka aka san shekara ya aka aka san shekarun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka gane cewa mahaifiyarsa ta rasu yana da shekara shida ya aka yi aka gane cewa kakansa abdulmutallib ya rene shi da shekara biyu yana da shekara takwas ya aka yi aka gano cewa idan ba wanda zai iya sani daga shekara takwas ɗan uwan mahaifinsa abu ɗalib ya ɗauke shi ya ci gaba da kula da shi ya aka yi aka gano wannan ya aka gano daga shekara ta goma ne abu ɗalib ya tafiya da shi ya tafi ƙasar sham da shi ya aka gane wannan ta ina ne aka gano cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da ya kai shekara ashirin da biyar ya auri na na Khadija ta ina ne ya aka gano cewa lokacin da ya kai shekara talatin da uku abubuwa na annabka suka fara bayyana tattare da shi ta ina aka gano haka ta ina ne aka gano lokacin da ya kai shekara talatin da tara a wannan lokacin ne ba ilayhil khala aka samun yana son ya keɓanta ya je kogon hira ya zauna ta ina aka gano ƙabla maba'asihi bi ta ashhurin kafin Allah ya aiko shi da watanni wahayi na zuwa masa ta cikin bacci ta ina aka gano wannan kaga za a zo a ce to wannan ma duk maganar banda ce an aiko annabi yana da shekara arba'in mala'ika ya fare masa wahayi ta ina aka gano ya zo ya fara yin da'awa a sarrance shekara uku lokacin an fara rubuta tarihi ne amma duk nan muna da sanin cewa annabi ya yi da'awa sirriya shekara uku a gidan daro arkan ko ba mu da sani to ta ina aka gano tunda ai ba rubuta ake ba sannan ta ina ne aka gano cewa a shekara ta biyar ne bayan ya fara da'awa mutane sahabbai suka yi hijira suka bar maka suka tafi habasha ya aka gane cewa a shekara ta biyar ne sannan ta ina aka gano a shekara ta shida ne hamza ya musulunta da shida sai da na umar ta ina ne aka ainihin wato gano cewa a shekara ta bakwai shawa suka ƙulla wannan mugun wato alƙawarin da suka yi wajen yaƙar annabi da banu hashim gabaki ɗaya wanda suka yi ke tare da shi ta ina ne aka gano cewa shekara goma da aiko shi abu talib ya rasu sannan ta ina ne aka gano a cikin wannan shekara ta goma a cikin watan shawwal aka kulla aure da na aisha ai shi ma lokacin ba fara rubuta tarihi ba ta ina aka gano sannan ta ina aka gano cewa a wani lokaci ya auri sauda binci zama'a a cikin watan shawwal sannan ta ina aka gano wata shekara annabi ya tafi da'ifa aka jefe shi ai lokacin ba a rubutawa sannan a ina aka gano a shekara ta goma sha ɗaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko a shekara ta goma sha uku ta ina aka gano cewa an yi isra'i da shi inda ba an ce a shekara goma sha uku aka isra'i da shi ma to ta ina aka gano haka ta ina aka gano wannan sannan ta ina ne aka gano cewa a cikin shekara ta goma sha uku ne ya bar makka ya taho madina tun da ai sai da aka baro makkan ne sannan aka fara lissafin hijira ko to in ba yadda za a yi a san wa'annan abubuwan da shekarun da suka faru ita kanta baro makkan ta ya aka san cewa shekara ta goma sha uku ne aka baro makkan wannan kaga yana daga cikin abin da ya kamata idan mutane suna da hankali su san abin da suke shi shine bai san abin da yake ba bari mu tafi ba ta gaba yanzu kun ga tun kafin hijira kafin Allah ya aiko shi sai da na abubakar abokin shi ta ina aka gane cewa annabi ya girma sai na abubakar da shekara biyu da 'yan watanni ta ina aka gano haka Ka in ka ce wai ba wanda ya sani to wannan maganar banza yake ba maganar ilimi yake ba don wa'annan abubuwan sai ka dawo kuma duk karugu za su a tarihi wannan shi ne bari mu da da fara ne lokacin da an kare yau da karshe وهي a sun صلى الأولى بعد الهجرة والثانية haka tarihi ne. Amma kamar hijira ba wani بعض المتساويين da yakin kun kafin hijira ba wanda ya san me da haka da'awar annaba kafin hijira ba ta da tarihi annabin kafin hijira ba shi da ba ba shi da tarihi wannan wanda zai shiga shekarar wani babu wannan shi to nan gaba ma zai zo ya ce shi kanshi annabin ba san shekarun shi ba ruɗu ne

ya kamata ya zamanto wajen yin magana a shi akwai ladabi a to haka yake wa malamai ladabi ba mutuntawa kuma wai sai wani ya zo ya ce wai saboda shi yi farin gemu kai ka mutunta shi kai da gemun sai ya farin ni ma lokaci ne in yi zan yi ko kuwa ni ma in lokaci ya zan yi to yanzu wannan maganar da ya faɗa zan nuna muku nan za ku gani amma abin mamaki kun san cewa ba urwa bane ba hisham bin urwa bane kadai ya ruwaito hadisin nan alal aqalli idan da yana da amana ta ilimi in ka fi hanyar urwa tana dawa to a tafi akwai wata hanyar da urwa bai ruwaito ba kun ga da urwa akwai al-aswad akwai abi salma bin abdurrahman akwai abdullahi akwai ibn abi mulaika akwai yahya bin abdurrahman Bini hatib sana akwai al-a'mash sana akwai qatada sannan akwai muhammad bin umar sannan akwai azzuhuri Barin nuna muku littattafan wasu da shafukan da suke da komai na farko dai shi urwa din nan da ya magana yanzu kafin mu tafi littattafan da na faɗa ga tarjamar sa al zahabi ya kawo cikin siru a alamin nubala a mujalladi na shida shafi na talatin da hudu kun ga da ya kaji sai ce hisham bin urwa bin zubair bin al-awwam sai yace ibn khuwailid bin asad bin abdul uzza ibn qusay bin khilab sai al-imam az-zahabi yace al-imam as-siqatu islam abul munzir al-qurashi al-asadi az-zubairi al-madani an haife shi hijira na da shekara 61 tarjumarsa ta zo cikin wa'annan littattafan akwai tarihul kabir at-tarihus sagir sai as-siqatu na ibn hibban تاريخ بغداد الكامل في التاريخ وفيات الأعيان تهذيب الكمال تاريخ الإسلام تذكرة الحفاظ سنندكما آه ميزان الذهب نال الإمام الذهبي سيكي سوى إن جاء الإمام الذهبي وقد رأى ابن عمر وقد رأى ابن عمر وحفظ عنه يا عبد الله بن عمر يا كراتو أوجنسا annahu da'a lahu wa masaha bi ra'si kuma har abdullahi dan umar yayi masa addu'a ya shafa kansa haddasa anhu shu'batu wa malik wa sauri wa khalqun kathir malik yayi karatu a wajen shi an gane shu'ba yayi karatu a wajen shi tsakani da Allah in dai duniya da gaskiya ko dan cewa malamin maliku ne dan Allah bai kamata ya mutunta shi mai zamanto in zai yi magana a kansa akwai ladabi amma ai kun je yin magana da sannan walahi al-bukhari baqaya ashabi al-imam al-bukhari ya hadu da daliban shi wato urwa hisham bin urwa ka ubaidillah bin musa qala wahab wahab yake cewa qadima alaina hisham bin urwa fa kana misl al-hasan sai ya zama kaman misalin hasan al-basri ne wa ibn sirin ibn sa'd yake kana thiqatan sabtan kaseer al-hadith hujjatan yace fiqa ne amintacce ne yana da wayan hadisi abu hatim arrazi yace fiqatun imamun fil hadisi fiqa ne imam ne a hadisi ali ibn al-madini yace lahu nahwa min 400 hadisin wa qala yahya ibn ma'in wa jama'atun fiqa wa'annan suna daga cikin malaman al-jarh wa ta'dil yaqub bin bin shayba yake fada yake cewa hisham sabtun lam yunkar alaihi bai inkari gare shi ba illa ba da sara ra al iraki sai da ya tafi iraki fa innahu in basada fi ruwaya ya shimfiɗa wajen ruwaya wa arsala an abihi ya yayi irsali mimma kana qad sami'ahu ghayr abihi an abihi abinda bai ji daga wajen babansa bai risalin sa cewa ya ji daga wajen babansa wa waƙala wa ya abdurrahman abdurrahman yake fada bini khirasin balaga ni labari ya zo mu anna malikan naqama ala hisham bin urma hadithahu li ahli al-iraq wa kana la yardahu ku dauki wannan ka'ida balagani labari ya zo wannan ka'ida ta balagani tunda balagatu ne ya kamata ya faɗi shi kuma waye ya faɗa ne cewa labari ya zo sun maƙala ƙadimal kufa ta salasa marrati ƙadmatan kana ya ƙulu fiha haddasa ni abi قال سميت ya والثانية فكان يقول a bi an Aisha. وقدم ثالثة فكان يقول أبي أن عائشة يعني يرسل wannan to dai imamu zahabi ya kawo maganganun ya gama qultu sai nace in ji al-imamu zahabi ar-rajul ar-rajul hujjatun mutlaqan yace di yadda zaka yi baka isa ba hisham bin urwa hujja ne a musulunci wala ibrata bima qalahu al-hafiz abu al-hasan bin al-qattan wannan malamin shine wanda yace urwa ya samu iktiladi هو الحافظ الألامة النائب أبو الحسن علي بن محمد بن, بن عبد الملك الكتامي القاسمي الشهير ببن القطان وان دي رسي جراء لشدة دا عشرين دا تقوس سيال إمام الزهبي من أنه شي وانا مال من ياتي هو وسحيل بن أبي صالح اختلطا سنسام اختلاقي وتغيرا sannan sun canza sai ya ce fa innal hafiza za ka samu mutumin da yake mahaddacin hadisai ya yataghayyaru hifdhuhu ka kabira yakan samu matsala a haddasa idan ya girma akwai abinda malaman hadisi ke cewa babu man haddasa wa nasiya iktiladi akwai kuma ba iktiladi bane kana matashi akwai abinda da kake iyaye wanda in shekaru ya ja baka samu matsala ba amma ba za ka iya yi ba ko kuwa shine yake cewa watan qusu hiddatu zihnihi mutum idan shekaru suka ja kaifin kwakwalwarsa na raguwa mai yasa malamai suka ce idan yaro ya taso a shagaltar da shi da hadda saboda sanda yaro ya taso kwakwalwarsa ta fi karfi wajen hadda lokacin da girma ke zuwa masa sai ga ya fi fahimta sama da haddata abu an gane to shine sai ke ta falaisa huwa fi shekukatihi ka huwa fi shi fi shabibatihi ba yadda za ka yi kuma urwa hisham bin urwa a shekarunsa na samartaka wajen karfin hadda ka ce dole sai ta yi daidai da shekarun da kuma girma ya zo masa ya ce wa ma san ma'ahadun bi ma'asumin min sahi nisyan al-imamu zahabi yace babu wani mutum a duniya da zai ce wai ya kubuta ya samu kariya ba zai mantuwa ba bai rafkanuwa wa ma hadha at-taghayyur bi darin asalan yace wannan taghayyirin da Hisham ya samu ba abu bane mai cutarwa wa innamal ladhi yadurru al-ikhtilaf yace abin da ke cutarwa shine a sami ikhtilaf sai yace falam yaktalit qaddun in ji al yace da hisham bai ikilaɗi ba yace hada amurin maqtu'un bihi yace wannan abu ne wanda aka yanke da shi wa hadithuhu muttajjun bihi fil muwatta'i yace hadisansa kuma al-imam malik ya kafa hujja da su a wasu wastihahi wasu sunan yace fa qawl ibn qattan innahu uktulita yace wannan maganar da aka faɗa shi ibn al-qattan yace wai hisham ya samu ikilaɗi. yace mardudun marzulun fa'arini imaman al-imamu zahabi yace wannan magana da ya faɗa watsi za a yi da yace ka nuna min wani malami a duniya min al-kibari daga cikin manyan malamai salima min al-qat'i wal waham wanda ya kubuta bai taba yin kuskure ko wahami ba sai yace fa hadha shu'batu ga shu'ba nan wa huwa fi zirwati lahu awhamun duk da ya kai kololuwa dutse ne shi wajen hadda yace amma ya samu dimuwa yake wa kadhalika ma'amarun hakanan al-imam ma'amar wal auza'i yake wa maliku hatta al imamu maliku yake ya samu dimuwa shi ma kaga in ka ce wannan shine dalili kullum abin da muke faɗa amana ta ilimi idan ka zo kakka dauko abin da ke goyon bayan ka in kai adili ne ka faɗi malahu wa ma alayka abin da ke goyon bayan ka da abin da bai goyon mai kaga in yazo ya ya samu ikhtilati to ya kamata ya faɗi mai malamai kuma suka ce wannan ita ce amana ta ilimi

shekarar da tamanin da ya aka ce kuma ya wuce kuma malik ya yi rasin cewa tun da ya koma kubali ba ma ɗaukar hadisan domin ya wuce ta ɗaukar hadisan da ba ya wuce mutane kuma ba ƙur'ani na nan to kun ga mun ce ai ba urwa bane kadai ya ruwaito ko to bari gashi ba urwa bane kadai ya ruwaito na farko dai hadisin ya tabbata a bukhari kun ga babu zuwijin nabi sallallahu alaihi wasallama aisha ta wa Almadina almadinatu wa bina bihi imam al-bukhari ya kawo babu tazwij gari min al sannan babu man bana bi mar'atin wa hiya bintu ifili babin da ke magana wanda ya tare da mace tana da shekara nawa tara ya kawo hadisi mai lamba ta dubu uku da da da takwas shida, wanda gashi daga hisham an abihi to sannan haka al-imamu muslim gashi nan ya kawo babu tazwijil albikir sagira babin da ke magana mutum ya aurar da ya shi ƙarama hakanan al abu dawuda shi ma ya kawo wannan hadisi babun fit tazwijil sigar babin da ke magana akan aurar da yara ƙanana sannan hakanan babu nikahi sigari zawijuhunna al-aba'u wanda shi kuma al-imamu shafi'i ya kawo yana da musnad nashi da ya kawo sannan al ahmad bin hanbal ya kawo a cikin musnad shi al shafi'i ɗaya ne daga cikin malaman mazhabobi guda hudu sannan al ahmad ɗaya ne daga cikin malaman mazhabobi guda nawa ko da maliku bai kawo ba abu a addini idan suka kawo abu a addini zai iya zama hujja ko ba zai iya zama zai iya zama to bari mu gani kamar yadda na faɗa na ce muku sahabba marwaita kusan mutum goma kun ga idan kuka koma cikin sahihi muslim ba ya ce urwa ba to mu ɗauka cewa urwa ya samu wa matsala ko to gashi nan muslim ya kawo a lamba ta 1422 anil ibrahim anil aswad an aisha kun ga inda da adalci da tsoron Allah in ya ce hanyar uwa akwai matsala ai sai ya dawo wata hanyar kuma dan ba shi kadai ya rawaito ba wannan ya zo cikin muslim sannan idan muka tafi cikin sunan tirmidhi gashi nan ya kawo babu ma da a fi ikrahil yatimati ala tazwiji hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari da tara an abi salma an abi hurera yanzu mun samu mutum nawa mutum biyu sannan idan muka tafi muka ƙara tafiya gaba za mu ga cewa a cikin almustaba min sunan sunan al ta ta bai haƙi. Ga gashi nan ya kawo albina ubi bin tis'in hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari uku da saba'in da tara shi kuma ya kawo an abi ta bin abdurrahman hanya ta nawa kenan hanya ta ainihin wato hudu sannan mu tafi cikin sunan ibn majah babu nikahi sigari yazawujuhunna hunnal abau shi kuma daga abdullahi hadisi mai lamba ta 1873 yanzu mun samu hanya nawa sannan mu sake tafiya cikin sunan al-kubra babu inkahir rajuli ko inkahir rajuli ibnatahu sagira wa dhikri ikhtilaf al-alfaz al-laqini naqilin li khabar aisha aisha umm muminina fi dalika hadisi mai lamba ta ɗari biyar da talatin dubu biyar da uku da arba'in da hudu shi kuma an abi mulaika hanya ta nawa kenan to sannan mu tafi littafin musnad na abi ya'ala shi kuma hadisi mai lamba ta dubu hudu da ɗari shida da saba'in da uku an yahaya bin abdurrahman bin abin bin hatib kun ga hanya sannan mu tafi littafin mustaqrat ibn awana shi kuma anil a'amash binahawihi sannan mu tafi littafin wato a wannan wannan littafin da muka wuto yanzu ga shirin shine al-mu'jam al-kabir na imam al-tabarani da mu ga cewa gashi nan ya kawo shi kuma hadisi na 40 shi kuma an katada sannan mu tafi littafin al-mustadrak al-sahihaini na Muhammad bin Umar ya kawo halitta hadisi mai lamba ta 6,700 da ainihin wato 16 sannan mu tafi littafin wato a sunan a wannan littafin Na shi a sunan al-kubra ta alimamul bai al za mu ga cewa ya kawo hadisi mai lamba ta da uku. shi kuma anas zuhuri dan Allah inda yana da adalci ai sai ya tattaro hanyoyin da duka hadisan ya zo in ya ce hanyar uwa tana da matsala ma kaddara haka ne tana ga bayanin da muka yi da Imam Zahabi ya faɗa sannan wannan hadisin idan muka tafi cikin littafin Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid na Ibn Rushd wanda ba maliki ne da yazo kan wannan matsalar sai ya ce wattafaqu ala anna al-aba malaman fiqh sun haɗa cewa uba yujbiru ibnahu as-saghir ala nikahi zaka iya tilasta ɗanka karami kamar aure wa kadhalika ibnatahu as-saghira al-bikra haka yarka karama sai ce wala yasta'miruha lima sabata saboda abin da ya tabbata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tazawwaja aishata radiyallahu anha binta sitti aw sab'in وبنى بها بتسع bi inkahi abiha أبي بكر wannan ibn rushd al-maliki ne yake faɗar wannan magana sannan abul walid al shi ma haka ya faɗi irin wannan maganar a cikin littafin sada'i al-muntaka sharhi na muwadda ta maliku yace fa amma as-saghiratu fala khilafa karamar yarinya yace babu sabani annal aba yamliku ijbaraha wa yajuzu inkahu kuma ya manta cewa a malikiya ma shi yasa uba yana da iko ya aurar da ya shiga wanda ya ga dama ko da yarinya ba ta so su malikiya sun yarda da wannan sai yace wal aslu fi zalika qawluhu ta'ala wallahi ya isna min al mahid min nisa'ikum in irtatu hazwa qarshi faja'ala ala allahi lam yahidna iddata iddatan wala yakunu illa an nikahi sai sai Allah sai sanya iddar mata waɗanda ba sa yin al'ada yace ba yadda za a zo ana maganan iddan mace ba aure ce ba sai ya ce wa min jihati sunnati ma ruya an aisha ta radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama tazawwajaha wa hiya bintu sitti sinin wa udkhila alaihi wa hiya bintu tis'i wa makasat indahu an ta zauna a wajen shi shekara nawa shekara tara ta zauna a wajen shi shekara tara ya aure ta tana da shekara shida don zaka ga wasu suna cewa shekara shida wasu suke shekara bakwai to kakka damu ba matsala bane malaman da suka ce shekara shida sun yi la'akari da lokacin shekara ba ta riga ta gama cika ba tunda yanzu misali idan shekara muna 2009 yanzu ba 19 ba a yanzu ba mu na 19 din ba ko eh? muna ciki ko to idan abu ya faru su laraba na lissafi wasu idan shekara ba ta riga ta cika ba in sun ga dama wajen lissafi sai su sa da ita wasu kuma idan ba ta cika ba in sun ga dama ba sa sawa mai ba sa sawa da ita da haka wanda suka ce shekara bakwai sun yi la'akari da an daga an shiga shekara ko da bata karasa ba wanda suka ce shekara shida sun yi la'akari da an daga an shiga shekarar tun ba bata karasa ba wannan ta bakwai din ba ta a lissafin ina ba ta an fahimta to wannan shine maganar da ya ainihin wato yi akan wannan ainihin wato matsala din to sannan maganar da ya faɗa ta urwa yanzu da ya kawo bari mu ƙara jin shi kada a aure da bayan da sai sun aure hatta idan hanahu an nika akwai wanda sai ka isa ka balar da ka shiga da kai kada ku yi kawo sun zuwa ba a sha'awar ɗanyen wannan

kun gani ku duba da kyau ku gani wal ma'ana bi basata anna hisham bin urwa kana saduqan fil madinati al munawwara thumma lamma dhahaba ila al iraq bada'a hifzuhu lil yasu'u wa bada'a yudallisu ay yansibu al hadith لغير راويه ثم بدا يقول an abi بدلا min sami'tu to idan kuka lura za ku ga cewa duk abin da yake so ya faɗa wallahi na bincike ga baki ɗaya hatta akan maganan urwa hatta maganin da kuka ga ya faɗa wallahi duk rubutun wannan zindiƙin ya ɗauko duk rubutun wannan zindiƙin ya ɗauko ne madogararsa shi ne hujjarsa kuma ba na faɗa muku cewa abin da mutum zai rubuta ba to duk da ya fito da bahasin a matsayin ya kwakulo wani abin arziki to ka bi zaka ga cewa wannan rubutun dai da wannan ya faɗa to shi ne abin da ya zo ya ainihin wato rubuta akan wannan sannan abu na kusa da ƙarshe bari mu ƙarasa jinsa mu ji me yake ainihin wato faɗa a kan wannan يجب أن يحافظ ويطعم كل da مدارسه ba ma mali da wajen na ta ba ta sa wallahi mu gode Allah Allah ya tabbata da irin wayannan malamai to suka ta kace irin wayannan hadisan za su iya zama musiba ga al'umma ya sa kun ga wai wannan zindikin su ne malaman da za su tantancewa su ne malaman da za su tantance hadisi su ne malaman irin yake da mahimmanci wajen ta hadisan saboda haka kamar yadda muhammad bai sai ka je ka samu mamaci kuma yanzu maliku da zai fara motsa da kitabun sala ya fara akwai arkanul iman a cikin motsa akwai kitabul manaki duk darajojin sahabban annaba za ka samu a motsa kaga wani ya zo ya kalli mutane yana faɗa musu wannan wannan duniya ta riga ta yi ta riga ta wuce yanzu an gane abubuwa da yawa na addini nawa ne wanda babu a cikin motsa

in kai mun to don Allah har yake yi mu mun ko ya fito da mun ko ya fito mun sai ka ne ka ne za mu ai to akwai yarinya abin da kawai aka ce kun ji wani a wajen ya ce mai ana samu ko yanzu in mata na yin al'ada a shekara nawa ka gaba <laughs> ba mage ba miyau ba a tsaro akwai su ga ƙara kosawa ko sun ne sa su kuma wannan wannan ba su kan bai su suna ba ke zuwa nan والله صلى الله عليه وسلم يقول ترحم الله أن أنهاكم عن الزنا لا قتل لا يقول غير الله لم يكن الزنا فرأيت فإذا الروم والفرس يفعلونه ولا يجرونه فيبنوا على متعنا فارسة متعنا روما سنا أيوه أن أبوه amma bai su sun yi a domin ba haka maka ga yanzu turawa ba ga shi nan bayan duk wanda ke hawa intanet ya san akwai website na amfani da ƙananan yara akwai ko babu yin amfani da su ta hanyar zina a nuna wa duniya bai cutar da su ba aure ne zai cutar da su eh bari mu ƙara fi yawa malam bin da ke fasa ma'anan aljiya ma'anar mace ne shayarwa ita ce murja mace ne shaya ta aure Allah ta ta ka aure kuma ba ya so kuma duk abin da ke amfani da al'umma yana son shi to abin da ke su za al'umma yanzu kuma sai an yarda mace da ta bana da ta ta aure yarinya amma ne a duba yanayin yarinya akwai wani su ya akwai su ƙabilu wani su mutane ne ƙiwon jikinsu yarinya ta shekara goma sha biyu sha uku za ka kai ta farfa yarinya ta ƙosa ko amma wani kamar wasu jumla ne sai yarinya ta kai wajen shekara goma sha bakwai sannan kwakwakwon ta zai yi faɗi da kan yaro da ke irin wannan a matsayin aure kuma a wasu ba su yawan yawan tsarin jirgin yawon kan yaro to sai a ji a tambayi likitoci aure ne da wuri yake kawo yawan fitsari duk wanda yake da shekaru irin nashi inda babarsa tana duniya za ka samu da wuri aka yi mata aure haka ne ni na san matan da da girmansa aka yi masa aure sun yi haihuwa ɗaya biyu uku daga baya suka samu yin fatsari an gani? to da ka wannan magana banza yake yi ya fi kwakwakwar ni na matan da yanayin yadda Allah ya yi manya ne suka aure amma kwata-kwata ba sa iya haihuwa sai dai a yi operation a ciro yara akwai su ko babu akwai su ne mafuta to ne wannan da sai da jari da fito ba har wurin nan ya yi nufi ya mutu kamar haka da kyar in yau ya fito sai ka rasa da tsari in ta fara yin tsari da wani abu ba da kowayenta da mijinta to wannan ka'idar kenan in wani abu na cutar da mata ko ƴaƴan ya zama haramun a yanzu ko barka saboda ka hiya ne da zuwa mata zai haifar mata da hiya to haram ne a wannan ta ko kuma wanda ya ta haram ne a kai ta a wanke aiki ana iya aure da ban amma kada a wanke duk da ba eh, na ya aure aure amma kada a ɗaki ko kuma ba yanzu idan kuka ɗauki magana shi ta farko da ta biyu akwai tufka da wurare ko babu kaga farko ya ce bai halatta ba a yi aure sai an mai sai an balaga in ya ce aure daban shi yasa dama inda mutum ba shi daga siyasa ne magana ya yi. <laughs> ba a warkewa ba a rufa saboda haka kuma kai yana da cikin wani a sha mai mata wani wani sa ta rufa ko ne su da wata suna ba ba su da mutum saboda haka ya ce kun ji ba sunna ba ne ya yi izini an gane Allah ya shirya da mu Allah ya tsare mana mutunci to wannan shine iya abin da zamu iya tattaunawa akan wannan kadiyar da haka ina fatar dai ga wanda yake akwai yana a idansa ta ya kamata yanzu inda gaskiya kake nema ta yayi yau mu ka ajiye mu mu ba mu za ka kalla ba abinda maka faɗa da abinda ya faɗa shi za ka kalla kuzul haƙa la yi durruka min aiwi a in fanzur ila zatil lamin ƙa'il ka kalli me aka faɗa ba wa waye mai magana ba in ka ce za ka kalli gemun sa ka kalli gemuna ba za ka karɓi gaskiya ba a'a mai ya faɗa mai na faɗa kuma ka na faɗa maka ga daga inda ya ɗauko maganganun nan da kuma wanda ya fara su a wannan zamanin amma na ƙalubalanci kaf ibn shubra ma shi ne kaɗai daga cikin malamai ya musa wannan matsalar shi kuma ba musa waye ba cewa annabi bai auri na Na'isha tana da shekara shi da ko bako ya tara tana da shekara tana shi yana ganin wannan khususiyya ce da ta shafi annabi shi haka yake gani amma na ƙalubalance shi a duk malaman mazhabobi guda hudun nan mazhabar shafi'iyya ahmad dan hanbali mazhabar abu hanifa da tamu ta malikiya dan Allah duk wani mai karatu wanda saƙona ya kai mai idan akwai wanda zai iya kawo mana magana wani malami da kuma dalilin da ta dogara to ina jiran a kawo magana za ka samu duk malaman mazhabobin nan guda hudu babu wanda ya taba inkarin wannan matsala shi ya fara ta wallahi kuma sai yazo ya labe da sunan wai fiqhu ake yi kuma har yake godiya ga wannan mulhidin sun gode ma Allah da Allah ya sa aka samu malamai da kakurai suka fito suka yi irin wannan basan Allah shi gadin wannan sai ka rubuta ani kamar kuma yadda suka fada abinda insha Allah za mu kada wannan babu nan da malami yana cikin kwaye da kiyawa da zamani da hakika a yi ta kai da karatu da sarrafa ta ga nan sallah ta da saboda ka fara mafarki ko fara to wannan dai shine a takaice bayani wannan shine malamin da kuka ji yana ta magana ya ki faɗa sunansa ya ce wani malami ya ƙara maimaita wani malami amma wani malami ne ba zai faɗi sunan ba to da wannan ba malami ba ne amma aunin malamai na duniya ɗan jarida ne je ƙasashen turai ya karatu ya zai ya ɗibo wa'annan shi haɗin ake ta bala'i da shi a misira shi kenan kawai ya je yayo kwashe-kwashen shi mu ma ya zo ya zo mana da shi a ina a Najeriya Allah ta'ala ya tsare mai tsare mana imaninmu. wannan shi ne. sai kuma a jira sai zama na goma sha ɗaya don kamar yadda muka faɗa mun fara kenan in rai ya yi tsawo ƙila halka ta dubu sai mun yi wallahi sau da haka ko gobe wata taɓargaza irin wannan zance a kawo mu yanzu ba kuna kallo bayan da ya zo yake haɗa kai da masu miyagun akidu wai a saki wani a saki ina ruwanka sanda gwamnati za ta kama shi ta faɗa maka za ta kama shi duk wanda gwamnati ta kama ba ta sanar da kai ba kafin ta kama shi ina ruwanka su je can su ta in gwamnati ta bincike ta gane bai da laifi ta sake shi mana ka ce ai ba matsalaka ka ce eh an kama malaman sunna bai taba cewa an kama albani a sake shi ba an kama wani har kashewa an yi eh malam nazifi ta nazifi na jos shekarar sanawa a tsari bai taɓa mutuwa ya ce a sake malam nazifi ba an kama ɗan shi amma ya ce a sake shi eh? in mun ce muku ba sunna yake wakilta ba ku ce ƙarya ne ni abin da yake kona min rai har yanzu fa akwai wanda suke ganin wai an rikici ne ake wai malaman sunna ya kamata su zafanta kansu a gidan wa yanzu malamin suna ya je ya ɗibo irin wa'annan abubuwa na wannan mulidin zindiƙin da ganin wannan wannan wannan wanda na nuna fa dan misra nan da kai da garin shi ka ga mara mutunci ba amma ya je ɗibo abubuwan shi yazo yana maganan wani malami wani malami wani malami Allah ta'ala ya shirye da ku saboda haka ku daina yaudara kanku ni na sha faɗa yadda nake kwana ko shakka ban ya haka nake kwana in tashi wannan mutumin ba halin sunna bane kuma na rantse da Allah da awarsa ba ta taimako sunna da awarsa rugu da sunna take wannan ita ce magana ta gaskiya duk kuma wanda ke kallon shi a matsayin ahalus sunna ko dai bai san sunnar ba bai san me ake ce ma sunnar ba kuma na ƙalubalanci duk wani ɗa da yake jin cewa ya isa ya yi karatu ka kawo min malami na sunna cikin malaman hadisi a baya da ya musa wannan matsalar da shi ya musa yanzu ka kawo min malami ɗaya maliku bai ruwaito ba daban abu kuma ya tabbata wa daban kamar yadda muka shayin bayani a nan wajen saboda in yanzu haka ce sai iya abinda maliku ya rawaito a muwadda to ai arkanul iman din ma da suka shigar da kai addinin musulunci ya za ka eh Allah shi da mu saboda haka wannan shi ne sako alhamis mai zuwa in Allah da zamu fara karatun littafin waye kashe Husaini an gane tsakanin magariba zuwa isha'i kuma ka'idar muka mai da muka ce in dai ba hadari bane ya zo aka yi ruwa kafin lokacin karatu to za mu yi karatu da haka littafin malam usman zai kai nawa to a dai a hau shafinmu na facebook ko na abin nan na intanet a facebook to za a ka wanda yake so sai a hau shafin ya je printing in Allah da rana ya ce za mu fara karatun littafin waya kashe Husaini dan abin ba tsaya za mu ba mun ci gaba kenan da izinin Allah insha Allah saboda haka muna kowa fatan alheri Allah ka tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma in zai shiri Allah ya shirye shi in ba zai shiri ba to Allah ya kawo abin da zai shagaltar da shi masu karantar da sunna su ci gaba da karantar da sunna wannan shi kenan ko iya fatan da muke mai kenan Allah ta'ala ya shirye da mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh